بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin misbahu salik a cikin fikihun mazhabar malikiya yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in kuma muna cikin ko bayani a darasin da ya gabata dangane da abin da ya shafi makaruhatu salah wato abubuwan da aka karhanta a yi su a sallah ba a son a yi su amma kuma ba sa bata sallah yau kuma insha Allah za mu yi bayani akan abubuwan da in an yi su suke bata sallah Ah, kafin mu shiga abubuwan da suke bata sallah daga cikin abubuwan da aka karhanta a sallah wanda ba a son a yi su akwai wani muhimmi wanda malam bai kawo mana ba wanda na ga zai ci mana lokaci a darasin da ya gabata shi ya sa ban kawo shi ba saboda lokaci ya riga yayi wato shine idan mutum ya zo yin sallah idan mutum ya zo tafiya sujjada daga ainihin bayan ya tsago daga ruku'u sai tafi da kafafuwansa maimakon da hannayensa wato kafafuwansa su fara isa maimakon hannayensa ne za su fara isa sannan kafafuwansa su biyo baya wannan siffan an karhanta ta a sallah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira hadisi ingantacce wanda Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i suka rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sajjada ahdukum fala yabruk kama yabrukul ba'id wal yada yadayhi qabla rukubatayhi idan ɗayan zai sujjada har ya durkusa kamar yadda raƙum yake durkutawa ya tsora hannayensa a ƙasa kafin gwiwoyinsa kenan hannayensa ne za su fara tafiya sannan sai gwiwoyi su biyo baya amma in gwiwa suka fara tafiya hannaye suka biyo baya to an aikata makaruhi wannan hadisin duk da cewa akwai ishkali a cikinsa wanda malamai kuma sun tattauna sosai a kai amma kuma da izinin Allah an fita daga ishkali wato shine mazala ta kuma yace idan mutum zai tafi tunka in ka lura da raƙumi kuma inda yake durƙusawa kafafuwansa na gaba ne suke fara taba kasa gwiwoyinsa na gaba suke fara taba kasa kafin wato kafafuwansa na baya to sai hadisin sai ya bada matsala sosai amma idan ka duba zahirinsa ka ɗauki zahirin hadisin mazala kuma ya ce ka kai hannayenka kafin gwiwoyinka So da ka koda na rakumin ya rikice maka kana ganin kaman kawafuwan gaba sune ne hannayensa su yake fara kaiwa to amma ai ƙarshen hadisin manzala sa ka fara kai hannayenka kafin guyoyinka ka fita daga wancan iskali saboda haka sai ya rage kuma shin rakumi da hannayensa yake tafiya ko da kafafuwansa in ka kasa fahimta ma shikenan kai ka fahimci naka don naka kai hannaye sunan su hannaye kafafuwa kuma sunan su kafafuwa amma rakumi kuma za a iya ce musu dukansu kafafuwa gaba daya za a iya faɗan na gaban ya zama hannaye ko na baya ya zama ya zama hannaye da aka yi bincike a harshen larabci a lugha larabawa suna kiran wato hannaye abin nan kafafuwa na gaba na rakumi suna ce musu kafafuwa kafafuwansa na baya kuma ana kiran su hannaye ana kiran su hannaye kenan rakumi da sa yake fara tafiya duk da cewa su ne a gaba da sa yake fara tafiya kenan kafafunsa na ba su ne hannayensa baya tafiya da hannayensa sai kuma sai aka ce ka tafi da hannayenka ba da kafafunka ba so da ka duk da cewa ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad yayi inkari a ce kafafuwan raƙumi na gaba su ne kafafuwansa na baya su ne hannayen sai ce bai zo a luka ba amma kuma da aka bincike an samu ya zo a luka ne saboda haka kenan wannan hadisi yana nan a zahirinsa cewa hannayenka su fara isa kafin kafafuwanka in kafafuwanka suka fara isa kafin hannayen ka aikata makaruhi a sallah to sai dai akwai hadisin da ashabu sunan suka ruwaito hadisi da bai inganta ba da'ifin hadisi abu dawud ya ruwaito shi da tirmizi da nasa'i da ibn majah hadisin wa'il bin hujr yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza sajada wada'a ya qabla yadayhi yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan yayi sujjada yakan fara kai gwiwoyinsa kafin hannayensa to kaga wannan hadisin ya saba wa wancan hadisi to amma tunda bai inganta ba bamu da iskali hadisin cewa manzo Allah ya fara da kawamansa kafin hannayensa hadisin na da'ifi bai inganta ba hujja da shi hadisin da yake ka fara kai hannayenka kafin gwiwoyinka shi kuma hadisi ne ingantacce sannan in ka kasa fahimtar hadisin sai mu koma kuma a ingantattun hadisai wanda suke siffanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallansa shin yana fara kai kafafuwa ne ko kuma hannaye in muka duba sai mu ga hannaye yake fara kaiwa kafin kafafuwa daga ciki akwai hadisin wato Abdullahi bin Umar hadisin Ibn Kuzaima, wasu malamai ma sun rawaito shi kamar Dara Qudni da sauransu hadisi ne ingantacce Abdullahi bin Umar ya kasance yana ajiye hannayensa qabla rukubatayhi kafin gwiwoyinsa a sallah in zai tafi sujjada sannan kuma sai ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaf'alu dhalik sai ce manzala ta sama ya kasance na aikata haka to kaga shi yana tafiya da hannayensa kafin gwiwoyinsa kuma yake manzon Allah ta sama ma haka yake kuma hadisin ya inganta a sai da hannaye yake tafiya kafin kafin gwiwoyi wannan kuma shine mazhaban malikiya wannan hadisi yana fassara mana wancan hadisin da yake cewa ka kai hannayenka kafin kafin gwiwoyinka ina hadisai guda biyu ingantattu duk sun nuna cewa hannaye ake fara kaiwa kafin gwiwoyi duk hadisan da suka ce gwiwa za ka kai kafin hannunka wayannan hadisan ba su ba su inganta ba haka nan kuma in ka zo tashi nan ma za ka dogara da hannayenka ne in ka zo tashi ba da gwiwoyinka ba in ka zo tashi daga raka'a ta ɗaya zuwa ta biyu ko kuma daga ta biyu zuwa zuwa ta uku nan ma su ne hadisan da suka inganta ka dogara hannunka ba ka dogara da ainihin gwiwoyinka ba kenan gwiwoyinka ne za su fara tsagowa kafin hannunka a wajen tafiya hannunka su fara isa a wajen tashi kuma gwiwoyinka su fara tashi kafin hannayenka na fata mun fahimta to sai abubuwan da suke bata sallah mala yace wa afsalu salata man qad aw mudisin wa in bi tabtin aw saha wal akli wa shurbi wa nafkin udda qai'an salaman aw kalaman amda wa afsalu malamai sun bata salata man qad sallan wanda ya kekketa dariya sun bata sallansa mana sun yi bayanin cewa hukuncin sallarsa ya ce don malamai ba su suke ɓata sallah ba sai dai su maka bayanin sallan ka ta ɓaci amma saboda tun da waka ne ana son kawai baitin ya tafi kuma in an ya faɗi haka ne za a iya fahimtar me yake nufi to da haka malamai sun yi bayanin cewa duk wanda ya kikke ta dariya sallarsa ta ɓaci mutum ya yi dariya ta gangan a sallah har har rufa suka dinga fitowa to sallarsa ta ɓaci me yasa saboda ai magana ma da gangan yana ɓata sallah ballantana kuma dariya a sallah wannan wasa da sallah ne saboda haka idan mutum yana dariya a sallah sallar ta baci kuma babu sabani a tsakanin malamai min mun haka to ijma'i duk malamai sun ijma'i wanda yayi dariya har ya kekketa dariyan a sallar da gangan sallar ta baci yanzu anan kuma za mu fitar da abubuwa guda biyu kenan wanda yayi dariya da mantuwa shi ya manta sallah yake sai ga abun dariya yayi dariya sallar sa bata ba haka na wanda bai kekketa dariyan ba e murmushi murmushi kawai yayi shikenan sallarsa bata baci ba kaga murmushi shine bakin ka ya motsa ko haƙoranka su bayyana amma ba wani harafi da zai fito ba sauti da yake fitowa wannan shi ma baya baya bata sallah a wurin mafi yawan malamai sallah bata baci ba kuma akwai hadisin da bai inganta ba ina cewa la yaqta'u salatal kashru walakin yaqta'uha al-qahqahatu wato yaƙi haƙura baya bata sallah don yi murmushi har an ga haƙorin ka sallan ka bata baci ba amma kekke ta dariya sauti ya dinga fita ana jin dariyan taka wannan shi yake bata sallah isnadin hadisin da'ifi ne amma kuma malamai sun tafi akan ma'anar wannan hadisi din to da haka wannan kuma shine bambanci tsakanin dariya da murmushi shi dariya sauti yana fita shine harafin kenan in an ce harafi wato sauti yankekke sautin da yake yankewa yana fita amma murmushi kuma babu sauti sai dai baki yana yana motsawa murmushi makaruhi ne a sallah amma baya baya bata sallah sai ma dai ce au muhdithin ko kuma mutum yayi hadafi a sallah shi ma sallar ta baci yana cikin sallah sai ba haya ya fito masa ko fitsari ko kuma rihi iska ta fito masa a duburarsa kuma cewa nan daga cikin abubuwan da suke warware alwala to sallansa ta baci ne ce wa in bi sabqin ko da abun ya rinja yake ne shine ma nan wa indi sabbin, ko da da gine. ne wato kan ya an kara kawai sai ji rigi ya fito masa ko fitsari ko ba haya wato ba wai abun ya yayi ne ko kuma ba da gangan ya da shi ba shi ma sallah ta baci ausaha ko kuma yayi rafkanuwa in yayi rafkanuwa nan ma sallah ta baci ma'ana yana ya manta cewa sallah yake yi shikenan kawai sai ya fitar da rigi ko ya fitar da fitsari ko ba haya sallata ainihin wato ta ɓaci wannan kuma saboda hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi na cewa la yaqbalu Allahu salata ahdikum idza ahdatha hatta yatawabba sallah baya Allah baya karban sallan ɗayan ku in yayi hadasi har sai ya alwala fitsari ya fito masa ko ainihin ba haya ko rihi ko waji ko mazi ko mani to bai da sallah har sai yayi alwala in mani ne kuma sai kan janaba kafin ubangiji ta'ala ya karbi ainihin sallata saboda haka kuma ko da mantuwa ko da kuskure ko da gangan ko kayi kayi kamar rihin ya fi karfin ka ya fito duk dai sallan ka ta ɓaci sallah ta ɓaci sai ka je ka sake alwala ka zo ka sake ka sake sallah kuma ba za ka tsora akan inda ka tsaya ba ba kamar yadda hanafiya suka tafi cewa in ka je ka alwala sai ka tsora akan rakawoyin inda kake mana kai raka biyar ba ka ta warware in ka je ka sake ba sai ka tsora akan ta uku a'a haɓo ne ake wa wannan idan haɓo ya fito a hancin ka jini to ka je ka wanke jinin kuma ka zo ka tsora akan wato inda ka tsaya a sallanka in da kayi raka'a biyu ne ka ci gaba da raka'a ta uku ko da ka ba alƙilla baya matuƙar ba kai magana da gangan ba kuma baka taka na jaka ba amma hadafi ba a tsorawa za ka sake sallah daga farko sai yace wal aqli wa shurbi wa nafsin udda qai'an salaman aw kalaman amda wal aqli wa shurbi hakanan ci da sha shi ma yana bata sallah mutum yana cikin sallah sai kama cin abinci ko kama shan ruwa shi ma sallarsa ta ɓaci in dai yayi da gangan kuma duk malamai sun ijma'i akan wannan amma inda ramantuwa ne ya manta sallah yake yasa wani abu a baki sai ci gaba amma da gangan ya ci wani abu ko ya sha wani abu babu saɓani a tsakanin malamai sallar ta ɓaci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fi salati la shughla sallah tana da wani aikin da ta hana ka kai wani aiki wanda ba jinsin sallah ba ko za ka tsaya akan aikin sallah kawai ta hana cin abinci ta hana magana ta hana dariya ta duk akwai abubuwan da aka iyakance ma ka aka ce kar yi su iya na sallan nan sune kawai za ka ci gaba da yi so sai malamai suka yi sabani dangane da in mutum ya ci abinci da mantuwa ko kuma da da wasu malamai suna ganin sallan ba ta ɓaci ba kamar shafiya da hanabila malikiya kuma suna ganin ko da mantuwan ne da hanafiya kamar sallan ta ɓaci domin sakakin yayi yawa wani irin mantuwa ne har ka manta kana sallah ka kama cin abinci sai baka tare da sallan ka gaba daya kuma umumi wannan hadisin inna fi salati shughlan ko da shughla ina nuna cewa ko da mantuwan ne wato lallai a cikin sallah akwai wani aikin da zai hana ka kai wani aiki daban wanda ba na jinsin sallah ba amma an ɗauka wancan rufiya an ummati alkhada wa nisyanu zai iya shiga a nan tun ya shiga azumi idan kana sallah idan kana yin azumi sai ka manta ka ci abinci ko ka sha azumin ka yana nan manzala sama ya ce man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa taqahu wanda ya manta azumi yake ya ci abinci ko ya sha ya cika azumin sa don Allah ne ya ce da shi sha da shi to idan cin abinci da mantuwa baya bata azumi wanda kuma abin nan cin abinci da sha to kuma bai kamata a ce ya bata sallah ba amma inda gangan ne kuma zai bata azumi kuma zai bata sallah sannan yace wa nafhun da kuma wa nafhin da busa hudda shi ma kidan ya cikin masu bata sallah menene busa shine kai fura haka har sauti ya fito ka fura wani abu ya fito shi cewa busa shine annafku suka ce yana bata sallah malikiya da hanabila sun tiffanta wannan da mai da magana magana ma ai sauti ne yake fitowa in ka fura sauti ya fito suka ce ainihin sallah wato ainihin ta ɓaci wanda suka ce ba ta ɓaci wasu suka ce magana sauti ne da harafi yake fitowa wato sauti da kuma wani sauti yankekke ya yanke ya sake ɗauka to amma furawa kuma wani sauti ne kawai babu harafi sai suka bambanta ainihin musa da abun da yake magana sai suka ce sallah bata ɓaci ba amma malikiya da hanabila sun tafi cewa sallah ta ɓaci saboda inna fi salati da shagula akwai ayyuka da suka sha gaban ka na sallah kar ka shigo da wani abu wanda ba sallah ba shi ma wannan idon da gangan ne amma inda mantuwa ne sallah ba ta ɓaci ba sun ce annasu fi salati fa kalkala ne. buta a sallah kamar magana ne tunda magana na ɓata sallah buta a sallah shi ma yana ɓatawa saboda haka sai a kiyaye sannan sai ce tsai'an da amai amai shi ma yana bata yana bata sallah amai yana bata sallah idan an fitar da shi da gangan an fitar da shi da gangan zai bata sallah saboda yana bata azumi ta azumi ko zai bata sallah Amma Allah sallallahu alaihi wasallam yace man zara'a man zara'ahu alqai'u fala qada alaihi faman ittaqa fa alaihi alqada duk wanda amai ya rinjaye shi duk wanda amai ya rinjaye shi ne ya fito to ba sai ya rama azumi ba amma wanda kuma ya jawo amai da gangan to zai rama azumi hadisin imam ahmad da abu dawud da tirmidhi da nasai da ibnu majah kuma ingantaccen hadisi to anan malamai kenan sun tafi cewa fitar da abinci shi ma kamar me kamar sashi ne tunda manzala ta sama ya ce in kai amai ka fito da abinci da gangan baka da azumi to kaga ma kamar ka ci abinci da gangan ne baka da azumi amma in ka ci abinci da mantuwa kaga kana da azumi in kai amai da mantuwa shi ma sai zama azumin ka nan, to tun da ci da sha yana bata sallah kamar yadda yake bata azumi to fitar da shi ma yana bata sallah kamar yadda yake bata azumi ina fata an fahimci wajahin dalili saboda haka kenan in kai amai da gangan sallan ka ta ɓaci kamar ma ka ci abinci da gangan ne kana sallah saboda inna fi salati la shagula lallai sallah kam akwai ayyukan da aka saka ka dinga yi ba yadda ka shigo da wani abu wanda ba cikin jinsin sallah ba sannan ma da yake salaman haka nan sallama mutum ya sallama da gangan yana cikin sallah nan ma sallansa ta baki ba a sallama a sallah don mutum ya da gangan sallansa ta baki bukhari da muslim sun ruwaito hadisi daga abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yace mun kasance da mukan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama yana cikin sallah fa yarudda alaina cikin sai mai mana da sallama ne manzon Allah sama yana sallah in sun ce assalamu alaikum sai ce wa alaikum assalam da haka ne sai ce to amma lokacin da muka dawo daga wurin Najashi ba sun yi hijira Habasha sun sake dawowa sai suka ce idan muka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama baya mai mana da amsa baya mai mana in suka ce assalamu alaikum manzon Allah sai shiru sai ya inganta a hadisi yana musu nuni da hannu haka sai dan daga hannu haka ya nuna cewa kamar ya amsa amma bai zai ce wa alaikumus salam ba shikenan suka ce sai muka ce ya rasulullahi kunna nusallimu alayka fi salah wa tarudda alaina da mun maka sallama kana ba mu amsa yanzu kuma baka ba mu me yasa sai mazalar ta sai ce inna fi salati la shughula ai sallah tana da wasu ayyuka nata na musamman in ka shige su kuma to ba za ka shigo da wani abu daban kuma wanda ba a cikin jinsin sallama kina wannan hadisin zaka ga shine galibin dalili na wato abubuwan da suke bata sallah inna fi salati shughlan ko inna fi salati la shughla sai manzo Allah ya daina musu ya daina amsa musu sallama su sai dai maka nuni ko amma ba zai ce maka wa alaikum assalam to kaga wannan shi yake nuna a sai yin amsa sallama ko yi wani sallama a lokacin da kake sallah yana bata maka sallah da wannan hadisin ingantacce na Imam Bukhari da Muslim sannan ne yace au kalaman amda ko kuma mu yi magana da gangan shi ma yana ɓata sallah in kai magana da gangan sallan ka ta ɓaci saboda ubangiji ta lace wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku yi sallah a tsaye kuna masu shiru mun sha wannan bayanin cewa kullu qunutin fil qur'ani qata'a illa wa qumu lillahi qanitin shekul tamin taymiya yace duk inda aka kawo kalman qunuti a cikin alqur'ani duk inda aka sarrafa ta ko qanitan ko kanata ko ya kanut ko wani abu duk yana nufin da'a sai dai wa qumu lillahi qanitina anan kuma ana nufin as-sukut ku tashi ku yi sallah kuna masu shiru kaga babu magana kenan an yi dokan magana wannan kamar yadda ya tabbata a hadisin bukhari da muslim hadisin zaid bin arqam zaid bin arqam yace kunna natakallamu fi salati mun kasance muna yin magana da a sallah ana sallah muna yin magana ar-rajulu minna yukallimu sahibahu fi jambi mutum yana iya yi wa abokinsa da yake kusa da shi magana ana sallah ana cikin sallah sai ka tambayi mutum ya gida ya iyalai ya sai ku kama tattaunawa ya abun da ya faru jiyan nan duk ku kama hiran ku ana sallah in an yi ruku kuma ku kabbara ku yi ruku a lokacin ba a hana ba saboda shari'ar musulunci ai a hankali a hankali aka dinga karantar da al'umma har musuluncin ya cika gaba daya aka saukar da al kamar akamantu lakum dinakum yau an cika muku addinin ku to duk abin da kuma ba a haramta ba a lokacin yana nan akan sa, za a ci gaba da yi so da haka ana sallah sai a ce assalamu alaikum sai wa alaikum assalam ana sallah mutum yayi magana kuma sai ka bashi amsa kai ma ku yi ta hira ana sallah kuma sallan bata bashi ba a lokacin to amma daga baya sai ubangiji subhanahu wataala sai saukar da wa qumu lillahi qanitin kamar yadda zaid bin arqam sai Allah ya saukar da ku tashi ku yi sallah kuna masu shiru to shi kenan daga ne yace fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam sai aka umarce mu da yin shiru sai aka ana mu yin magana hadisin bukhari da muslim ingantaccen hadisi daga nan aka sa dokan babu magana a sallah babu magana a sallah amma da kam ana magana ana sallah ana magana to wannan shi yake nuna yin magana a sallah yana fata sallah amma in ya zama na da gangane ne mutum ya yi magana saboda an riga an kafa doka an kafa dokan wannan na taɓa ba ku ƙa'ida cewa duk abin da aka haramta shi da sababin sallah to in an yi shi a sallah yana ɓata sallah abin da kuma an haramta shi ko a sallah ko ba a sallah ba to ba zai ɓata sallah ba shi kuma ko da haramun ne yanzu sallah kafin ka shiga halal ne kai magana da ka shiga sallah sai aka ce haramun ne kai magana to in kai magana ya ɓata maka sallah dariya ta ɓata maka sallah kafin ka shiga ya halatta amma bayan ka shiga bai halatta ba yin hadasi kafin ka shiga sallah halatta in ka ji tusa ta matsa ma ka fitar da ita ko fitsari ka je kai amma kana sallah a a to in ka shiga sallah sai kai sallan ta baci ba yadda in ka shiga sallah kai tsirara ba amma kai kaɗai ɗinka ko kai da iyalinka don kai tsirara ba matsala bane a shari'a amma a cikin jama'a haramun ne kai tsirara a sallah kuma ko kai kaɗai ne ba a yadda kai tsirara ba saboda ya bani adama ku ta kuma inda kulli masjidi saboda haka karki karki tufafinka a duk lokacin da zaka yi sallah kuma ga hadisin manzala Allah sama ya hana haidawa da duka abin da ake a masallaci to ka kenan in kai sallah ko kai kaɗai ne a ɗakin ka ka kulle cikin duhu sallan ka bata yi ba sallan ka bata yi ba to amma kallon mace an haramta shi ko a sallah ko ba a sallah ba mutum yana sallah sai mace ta zo wucewa sai kalle ta sallan ta tayi amma alhakin kallon kuma yana nan haka nan sata haramun ne ko kana sallah ko baka sallah sai mutum ya sata yana cikin sallah sallar ta tayi alhakin satan sa kuma yana nan saboda ba a haramta sata don sallah ba don kiyaye haƙƙin jama'a ne aka haramta sata to haka nan za ka yi kiyasi irin waɗannan abubuwan duk abun da doka ne saboda sallah in kai shi a cikin sallah zai bata maka in kuma ko a sallah ko ba a sallah ba haramun ne baya bata sallah saboda haka magana a sallah da gangan haramun ne a sallah shi yasa sai sallah ta take baci da sababin sa amma mun ce da gangan inda rafkanuwa ne kai magana fa sallah ba ta ɓaci ba mutum ya manta yana sallah kawai sai kama magana a cikin sallah ya kama hira da ɗan uwansa ko ya faɗi ko ya faɗi wata magana yana cikin tunani a sallansa ya manta sallah yake yi cikin nan sai magana sai ta fito a baki tun yana tuna ta sai ta fito masa a bakinsa a cikin rafkanuwa ko a mantuwa Allah ta ɓaci abin da sallah ba ta ɓaci ba Ne ba mance rafkanuwa da mantuwa mantuwa ka manta sallah kake yi shikenan sai kai magana sallan ka ta ɓaci ba rakkanuwa kuma ka san sallah kake yi sai hankalin ka idan ɗauke kaɗan sai maganar ta fito to nan ma sallan ka ta ɓaci ba ne dalili akan wannan shine wato hadisin mu'awiyah bin al-hakam as-sulami yace muna zaune ina sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum sai atishawa to da yayi sai ce fa qultu sai ya ce yarhamukallah in ji muawiya ta binu bin al-hakam sai ce kawai ya hamukalla kaga wannan magana ne ai kana magana da mutum ya kalla. sai ce Allah ya ji kanka irin gaisuwan da ake wa wanda yayi atishawa shikenan da ya faɗi haka yace gaba ɗaya mutane sai suka juya suna sai suka kama kallo na kawai kowa sai yake kallon sa ma'ana ya zo da sabon abu a ne a sallah ya kalla. ya zo da sabon abu a sallah to ko da mun kaddara ya kalla addu'a ne ba magana ba ne to a gaban ya yi magana wanda zai bata masa sallah ɗinsa shikenan kawai sai suka kama kallonsa daga nan sai ce wa sakala umma wayo hasara mahaifiyata sai faɗi haka sai ce ma sha'anukum tanzuruna ilayya mene me kuke kallo na me yake damun ku kuke kallo na sai kama yi musu magana kaga yayi magana a sallah da gangan shikenan mutane sai suka dinga ainihin dukan kafafuwansu cinyansu suna ta dukan su da hannayensu su nuna masa cewa ya daina yin magana ya daina magana yace har ya fahimci cewa suna son yayi shiru ne shikenan sai ya shiru ya yi shiru aka gama sallah haka bayan ya yi wannan maganan da gangan amma a bisa jahilci da gangan a bisa jahilci shi bai san haramun ne yin magana a sallah to idan a jahilci aka ba wa mai abin nan jahili uzuri to mai mantuwa ma za a ba shi uzuri a wannan wuri saboda haka shikenan yace da aka gama sallah manzala ta sama yi sallah sai ce bi abi wa ummi mualliman qablahu wala ba'dahu asana ta'liman min fa wallahi ma kaharani wala darabani wala shatamani qala inna hadhihi salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas إنما هي التكبير tasbihu, wa هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن yace lokacin da manzala ta sama ya gama sallansa yace na ba na ba da fansan mahaifiyata da mahaifina wato akan wani abu ya samu manzala ta sama gare ya samu mahaifina ko mahaifiyar sai ce wallahi ban taba ganin wani mutum ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayan na ga manzon Allah ta sama wanda ya fi shi iya karantarwa ba ban taba ganin wanda ya fi shi iya karantarwa ba Sai ce wallahi bai tsawata mini ba bai buge ni ba bai zage ni ba abin da yake min kawai inna hadhihi salah la yasuhu fiha shay'un min kalamina sallan nan baya in ba wani abu da yake inganta na maganar mutane a cikin sallah ma'ana ba a yin magana a sallah an yi dokan yin magana a cikin sallah yace abun da ya ga min kenan yace sallah tasbihi ne subhanallahi da takbiri Allahu akbar da kuma karatun alqur'ani ba a yin magana shikenan magana sama ya koya masa cewa ba a yin magana a sallah ga abubuwan da ake a sallah zikirin Allah ne da karatun alqur'ani wannan hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi wato muhallin shayin na hadisin manzala sama bai ce masa ya maimaita wannan sallan ba sallan ta yi saboda ya jahilci cewa me haramun ne a yi magana a sallah to haka nan wanda ya manta shi ma ko ya rafka na yi magana a sallah sallarsa ta yi saboda wannan bawan Allah ba a sa shi ya maimaita ainihin wato sallan ba ba sa shi ya maimaita sallarsa ba wato wannan shi na farko wanda aka ce yin magana da rafkanwa ko yin magana da mantuwa baya bata sallah da gangan ne yake bata sallah to idan mutum ya magana da gangan a sallah don gyaran sallah sallah sana ɓaci ko ba za ta ɓaci ba misali kamar yanzu liman yana sallah a raka'an farko sai ya zauna sai ka ce masa a a raka'a ta farko muke fa kaga zai tashi kenan ya san ba wurin zama ba ne. ko a raka'a ta biyu sai ya miƙe sai zo zai miƙe bai zauna ba sai ka ce masa a mun yi raka'a ta biyu ba zama za mu yi sai liman ya dawo ya zauna in kai haka ka kai maganan nan don gyaran sallah ne sallanka ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba mafi yawan malamai sallanka ta ɓaci a wurin mafi yawan malamai jumhur ulama amma wurin malikiya suka ce sallanka ba ta ɓaci ba kuma abin da kai ba kai kuskure ba za ka iya gyarawa dalilin su shine hadisin zuliyadaini wanda kuma in ka duba suran hadisin ya sha bamban da yadda malikiya suka halarta magana a sallah yasa zance mafi inganci in mutum yayi magana da gangan a sallah ko don gyaran sallah ne sallansa ta ɓaci saboda wa qumu lillahi qanitina inna hadhihi salah la yazu fiha shay'un min kalamin nas ayar alqur'ani da ta hana magana da hadisi manzon sama da ya hana magana bai ce in gyaran sallah ne ya halatta ai magana ba yana nan amma hadisin zuliyadi ne da suka kafa dalili da shi ai wannan ba ana cikin sallah bane manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sallah da ya raka biyu sai sallame kuma sallan azhar ne ko da asar raka biyu sai sallame shi ya dauka sallan ta kare a cikin kamar inda hadisin ya zo hadisi ne ingantacce na bukari da muslim a cikin mamun akwai abubakar akwai umar amma sai suka ji kurjinin su yi wa manzo Allah ta sama magana suka ji ba za su yi wa manzo Allah magana ba kurjinin sa ya kama su shikenan akwai wani mutum ana ce masa zuliya daini shikenan shi kuma sai magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya rasulullahi a qutirati salatu sita. suka ce ya rasu ka manta ne da ka an rage mana sallah ne ko ka manta ne sallah ta dawo raka'a biyu ne ko kuma a'a mantuwa kai don a lokacin ana saukar da wahayi ko tunda da sallar raka'a biyu ake yi daga ba aka yi wahayi aka ƙara raka'a biyu a sallah mai raka'a hudu mai raka'a uku aka ƙara raka'a ɗaya abin nan kuma aka bata raka'a biyun ta asubahi to kawai da haka manzala kuma yana sallamewa daga raka'a biyu wasu ma har suka kama suka fita daga masallaci ana sallamewa suna da dan harkokin su sai suka fita su sun dauka an rage sallah ne yanzu sallah ta dawo raka'a biyu to shikenan sauran mutane kuma suna zaune zule dai sai ya rasulullahi an rage sallah ne ko kuma ka manta ne manzala ta ce lam tuqsar wa lam ansa ba a rage sallah ba kuma ban manta ba sai ce na fi ya rasulullah ka dai manta ya rasulullah da kaga an rage kan ba zai manta ba ai yace ka manta ne ne ma'ana ka yi raka'a biyu ka dauka raka'a hudu ne ka sallame sai manzala ta sama sai juyo ya kalli sahabbansa yace a haqqun ma yaqulu zul yadaini abunda zul yadaini ya faɗa nan tabbas haka ne ma'ana ba mu cika sallah baraka bi biyu muka sallame sahabbai sai suka ce na'am haka ne sai manzo Allah ya dawo ya ƙara raka'a guda biyu ya cika sallah sannan ya sujjadan baki to sai suka ce suka ce to ai anan sallah bata cika ba an yi raka'a biyu an sallame kuma zuliyade ne yi magana manzon Allah yi magana sahabbai ma suka yi magana amma kuma aka kala raka'a biyu ba a sake sallan sabuwa ba suka ce ai an yi ne saboda gyaran sallah sai suka ce ko a cikin sallah ne zaka iya yin magana wannan shine mazhaban malikiya da kuma auza'i auza'i shi ma ya tafi akan haka wani daga cikin manya manyan malamai magabata sai yace da a ce mutum yau yana bin liman sallah sai liman ya kama karatu a bayyane sai ce masa sallar la'asar ne dai sai liman ya koma a sirrance ce ga sallar sa bata bace ba kaga yana sai nuna masa cewa ba a sirranta me ba a sirranta karatu ba sallah ce ta sirranta karatu ba yace sallar sa bata baci ba amma zance mafi inganci sallar sa ta baci me yasa saboda ubangiji ta ya ce ku yi shiru a sallah sannan kuma manzon Allah ta sama ya ce inna hadhihi sala la yasuhu fiha shay'un min kalamin nas baya halatta ai wani abu na maganar mutane a sallah an riga an haramta kuma duk abin da aka haramta shi saboda sallah yana bata sallah in aka yi shi amma abin da yake karfafa cewa wannan abin nan in an yi magana a sallah sallah tana baki ai manzon Allah ta sama ya koya wa mutane yadda za su yi idan liman ya rafkanuwa a sallah ya za su yi subhanallah tasbihi ake a faɗakar da mutane inda yin magana din ya halatta a sallah shi yafi sauki don liman ya gane amma manzala ta yace duk abun da ya faru da liman na rafkanuwa to ka ce masa subhanallahi kaga zai iya waye rikice ya kasa gane menene ya bari amma duk da haka subhanallahi zaka faɗa ba za ka yi magana ba inda ya halatta a yi magana a sallah to ai da shi kenan sai a ce kawai in liman ya rafkanuwa ka faɗakar da shi ka gaya masa kawai yanzu raka'a biyu ake ba raka'an farko ba ko mun bar zaman tsakiya ba ko gaba ta malam ba fa sirranta abun nan zahar ne ba raka abun nan sallah ce ta sirri ba ta bayyanawa ba da haka zai fi fahimta akan me akan ainihin ya a ce masa subhanallahi amma da yake ba a magana a sallah sai tasbihi da zikiri sai aka shar'anta subhanallahi wannan kamar yadda hadisi ya inganta hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wataran ya tafi sulhu wato akwai wata kabila banu amr bin auf suna zaune a kuba sai tafi je musu sulhu akwai dan sabani a tsakanin su shikenan sai lokacin sallah yayi bilal ya kira sallah liman baya nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai ya samu abubakar ya ce abubakar in ta da iqama za ka yi sallah abubakar ya ce zan yi saboda ya san manzala ta ba zai ce komai ba azu ya samu yana limanci domin ya tafi kuma bai dawo ba kuma lokacin sallah yayi ai abdurrahman bin auf yayi sallah manzala ta sama ya dan je wani wuri a yakin tabuka ya zagaya shi da abubakar suna wani wuri lokacin sallah yayi sallah asuba ko sai suka da sallah Abdurrahman bin Auf yayi sallah yayi limanci yayi raka'a ɗaya manzala ta sama sai ya zo da ya zo sai ya jona aka ƙarisa raka'a ɗaya da shi tun da aka sallame da aka wawo da suka waya sai suka ga manzon Allah ta alaihi sai suka kama kowa ya kama ainihin wato juyayin abun ana Allahu akbar subhanallahi an yi wa manzon Allah limanci da manzon Allah kuma ya gama sallatun kun kyauta shikenan kaga manzon Allah in baya nan wani zai iya shigewa sai Abubakar sai ya shige sallah ya je an kabbara sallah kafin ayi raka'a daya shikenan kawai manzon Allah sallallahu alaihi sai gashi ya zo a sai dama yana kusa yana zuwa kawai shi ne ya shiga cikin sahu ya je ya tsaya a sahun gaba bai cewa abubakar ba ni limanci ba bai tsaya a gaba ba wato inda kusa da abubakar ba ballantana abubakar ya ganshi baya ba kuma bai ce koma baya ba sai zai tsaya a gaba a sahun gaba kawai to sai na abubakar ya ci gaba da sallansa sai sabai suka kama tafi suna ta tafi suna ta tafi suna son su gaya wa abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo don in yana nan ba mai yin limanci sai shi shi matbu'un ne la tabi'un bin sa ake ba shine yake bi ba to kaga tun anan inda a ce ya halatta a yi magana a sallah sai su ce Abubakar manzon Allah sallallahu alaihi ya zo kai baya kaga ba su faɗa ba sai suka kama tafi tap tap tap Abubakar yana sallah wai waiwaye to amma da tafin yayi yawa bai san me suke nufi ba shikenan da tafi yayi yawa kawai sai waiwaya wai waiwaya sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna masa da hannunsa cewa ya ci gaba da sallah alariski ka ci gaba da sallah nan ma manzala kama bai yi magana ba kaga da halatta ya yi magana da sai ce mai ka ci gaba da sallah Abubakar amma da hannu ya nuna masa cewa ya ci gaba da sallah kaga wannan gyaran sallah ne ai shikenan sai na Abubakar sai baya baya da ya ga manzon Allah sallallahu ya ba ba har ya shiga cikin sahu manzala sama shi kuma ya gaba ya shiga ainihin inda liman yake tsayawa aka gama sallah da aka gama sallah aka sallame manzala ta sama ya fiskanto wajen mutane yace musu ya ayyuhan nas ma lakum hina nabakum shay'un fi salati akhadtum bit tasfihi wa tarwayan bit tasfihi innama tasfiqu lin nisa ya ku mutane me yasa da wani abu ya faru a sallan ku kuka dinga yin tafi ai tafi na mata ne maza ba sa yin tafi tafi na mata ne so da haka daga nan sai ce man nabahu shay'un fi salatihi falyaqul subhanallahi duk wanda wani abu ya faru da shi a sallah aka dan samu rikici ko rafkanwa a sallah to ya ce subhanallahi to da ka in kace subhanallahi limamin ka ya san akwai abun da zai fada ka in zama yayi kace subhanallahi to ya san miƙewa ne zai in miƙewa ya kace masa subhanallahi ya san me zama ne in yana karatu a bayyane a inda ake sirrantawa sai kace subhanallahi ya san me ya kamata ya sirranta ne in a sirrance kace subhanallahi ya san bayyanawa ya kamata to kaga manzala kuma sai ba da ka'ida man na bahu shay'un kaga kowane irin abu kenan duk wanda wani abu ya faru da shi a cikin sa na rafkanwa tare da limamin sa falle kul subhanallahi yace subhanallahi to inda ya halatta ai magana da sai manzo Allah sai yace falyu ya tinatar da shi kaga sai sai a ah, babu nan ba mu zo wurin zama ba a raka a muke ko kuma a ah, nan zama za mu yi ba ko a ah, karatu ne na bayyane ko a da asar muke yi ba isha ba kaga da sai a ce faɗi haka amma ba a ce faɗi haka ba to shikenan da aka yi haka manzo Allah sai juya wajen Abubakar sai ce bakar kai kuma me yasa da na nuna maka ka ci gaba da sallah ba ka ci gaba da sallah ba don a lokacin da maza la mar nuni ya ci gaba da sallah sai daga hannu ya gode wa Allah subhanahu ta'ala ma'ana ya gode wa Allah da matsayinsa har ya kai ga yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi limanci amma duk da haka sai baya manzon Allah ya yi da limancin amma sai baya to sai manzon Allah ya tambaye shi ba an gama sallah me ya hana ka ci gaba da sallanka ka ci gaba da limancinka sai ce ai ma yan baqi ibn abi quhafata an ya taqaddama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baya kamata ga dan abi quhafa yana nufin shi kansa abubakar ya gabaci manzo Allah sallallahu alaihi Sallah. sai dai akan rafkanuwa ko ko a rashin sani don Abdurrahman bin Auf ma da ya sani da bai zai ja sallan ba bai sani ba bane har daga masallan to sai ce bai zai yi ba bai kamata ba shi kan wato yana jin nauyin yin haka din to muhallin shahid a hadisin shine wannan hadisi yana darajar Abubakar cewa zai zama liman ma bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallam muhallin shahid manzon Allah ya koya wa masu sallah tare da liman in wani abu ya faru su ce subhanallahi amma kada su yi magana to kaga shi sa imamu nawawi yace Allah bai halatta yin magana a sallah ba ko don gyaran sallah ko ba don gyaran ta ba a magana a sallah shi sa malikiya su suka keɓanta da wannan sai kuma auza'i to da haka kenan ba a yin magana in kai ma in mutum ya magana ya mai da sallansa kuma wannan yana cikin littattafan malikiya kuma ana na ana tabbaka shi akwai tun abin nan wani malamin mu a Kano muna karanta su qawaidi da alari tun muna ahlari idan ya zauna a sallah muna sallah a wuri ne ba mun yi karatu zauri za mu yi sallah abin nan a falon to idan ya zauna ya sha yin wannan in ya zauna yana shakkan raka'a ta biyu yake ko kuma ta hudu ne don sallar la'asar ne shikenan sai sai tambaya maimakon ya miƙe in ya zo miƙewa ɗalibai za su ce subhanallahi idan raka'a ta ta hudu ne in kuma ta biyu ne kaga dama za a yi shiru ya tashi shikenan sai ya ce ta cika sai dalibai su ce ta cika shikenan sai ya ce assalamu alaikum warahmatullahi sai sallame sallah wannan ya sha faruwa ba sau ɗaya ba sau biyu ba daga cikin wanda suke muke tare da su a masallaci na akwai wanda ya san haka shi ma a gaban sa aka To amma ni tun a lokacin ahalari nake karantawa in dai an yaka to zan je in sake sallah ta ni na ji ban su ba kawai ba wani dalili nake da shi wata hujja na cewa ni ina da hujjan da zan kare kai na sallah ba ta baci ba ko ai ta baci amma haka kawai sai in ji ban nitsu ba duran da aka yaka in na koma gida sai in sake sallah ta to kaga ba haka bane saboda haka dalili suna nuna me suna nuna cewa ba a magana a sallah ai tunda manzala kuma ya bada ka'ida tsaya kan wannan ka'idan kawai subhanallahi kawai liman ya san me yayi kawai zai gyara sallan sa in ma ya rikice ya sake wani abu daban sai ya ce subhanallahi to zai gano a sai ba haka ya kamata ba kaza ne ya kamata yi to kaga sallah kuma dama zikiri a sallah ko tasbihi baya bata sallah amma maganar mutane shi yake mai shi yake bata sallah ina fatan mun fahimta to da haka kenan zance mafi inganci ba a yin magana wato a sallah da gangan ko da don gyaran sallah ne saboda wa'annan dalilai da muka ambata sai ma da yace aw sajada al man lam yarka'i aw qaddama al mutlaqan fa'i aw taraka al in tala zaman wa kana anna fi salatin min sunan yace au sajadal qabliya ko yayi sujjadan qabli wato mallam yarka'i wanda bai samu ko da raka'a guda ɗaya ba shine wanda bai ruku'u ba ma'ana bai samu cikakken ruku'u tare da liman ba sajadal qabli yayi sujjadan qabli wato ana nufin masbuki wanda aka tsere masa bai samu raka'a ko kwaya ɗaya ba ya zo ya samu liman yana sujjada ba liman ya dago daga ruku'u ya zo liman yana sujjada ko yana tahiya sai kabbara sai aka yi sal abin aka sallame tare da shi to in yayi in liman abun ne yazo yin ya yi qabli to bai da sallah saboda me saboda bai samu jam'in ba don manzo Allah kuma yace man adraka rak'atan faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a cikakkiya ya samu sallah wanda bai samu ba fa ya samu sallah ba shi yasa in ka zo sallah sai ka samu sujjada na ƙarshe ko kuma ta iya kawai ka kai kabbara kai ka dauka kila akwai raka'a daya sai ka shiga sallan da niyyar juma'a ana sujjadan ƙarshe ka dauka kila raka'an farko ne shikenan da aka yi sallah liman ya sallame a nan dolen ka ne kai me kamar da ita a zahar dolen ka kamar da ita a zahar tunin sai ka canja niyan ka yanzu a zahar za ka yi ka kawo raka nawa raka hudu fatiha da sura a da fatiha guda biyu na karshe a ko ka samu yana tahiya da gangan sai kai niyan a zahar ka bi shi ka salli abin nan kai kabbaran harama in ya sallame me za ka yi za ka yi sallan a zahar ne ba za ka yi sallan juma'a ba saboda duk wanda bai samu ruku'u tare da liman ba ba dago tare da shi ba bai samu wannan sallan ba saboda haka idan ka zo sai zamana baka samu raka'a cikakkiya ba to ai sallan ka yanzu kamar mai sallah kai kaɗai ne don baka samu jam'i ba to sai liman zai yi kabli sai ka bi shi kabli yanzu ka ƙara rukuni a sallan ka sujjada guda biyu ba su da mahalli don wani liman bai shafe ka ba don baka samu jam'in ba saboda haka idan mutum yayi sai ya zama sa ta ɓaci kamar ma ya ƙara sujjada guda biyu ne da gangan a sallar sa ba tare da wato wani dalili ba shine ma'anan mallamiyar lam wanda bai samu raka'a ko ɗaya ba kenan mafhumi wannan in ka samu raka'a ɗaya ka yi sujadan kabli tare da mai tare da liman don durakan liman ya hau kanka kenan domin ka samu jam'i duk wanda ya samu ruku'u aka dago da shi ya samu wannan jam'in rafkan liman ta shafe ka sannan kuma in yayi kabli za ka yi kabli amma ba'di ne ba za ka yi ba sai ka gama cika ta sallan ka to shi yasa ne yace au ko kuma ya gabatar da sujjadan ba'di mutlaqan saki babu kaidi ma'ana sawa'un ya samu raka'a cikakkiya ko bai samu ba sai liman ya sallame daga sallah maimakon ya tashi ya cika ta sallah sai yi badi kawai kuma sai ya shaga da wai zai yi badi a ah, sallah liman ta kare wani badi kuma za ka yi kaga zai kare a sallansa kenan ya kamata ya tashi ya ci gaba da sallansa ne yanzu ya kara wasu sujjada guda biyu da gangan kuma sallansa ba ta kare ba don ba abin nan anan kare alakar sallan ka tare da saliman kamar mai sallah kai kadai ne Tun da ya riga ya sallame zaka tashi ka cika ta sallan ka ne to sai ka zo sai ka kama wasu sujjada to kamar ma kana sallah kai kadai ne ka ƙara sujjada biyu da gangan sallan ka tayi ba ta yi ba to shi ma anan ba ta ba shi yasa ake mutlaqan ma'ana ka samu raka'a daya ko baka samu raka'a ko daya ba ba za ka sujjadan ba di tare da liman ba sai ta fa'i ka kiyaye wannan maganan shine ma'anan fa'i wato wato fi'li amri ne mai harafi daya akwai su a larabci fi kiyaye daga waƙa ne ya ƙi sai a ce ƙi abin nan wa'a ya ƙi ka sai a ce ƙi ka kiyaye waƙa ya ƙi sai a ce ƙi tun da kaga al'amru ya min minan mubare sai dai amri ana tsago shi daga mubare ne to wa'a ya kiyaye in za ka kawo mudari sa za ka shafi yawon in sai ka sa ya'ul mubare sai ka ce ya ƙi. to in ka zo fili amri za ka cire wannan ya'un na mubare sai ya zama ya rage mai ƙi to fili amri kuwa mabniu ne ala sukun idan ya zama mu'tallul akhar wato abin nan za a majzumun ne bi hafi harfin illa ana gina shi akan daure in harafin illa ne a ƙarshen sa kaman wawun yawun alif sai a shafe wannan harafin illan to kaga in ya rage yanzu ka shafe yawun din shine harafin illan don ka nuna majzumi ne ma'ana yana da tsauri fili amrin yanzu harafi nawa zai rage harafi kwaya sai ka ce i haka nan ki to fa'i fa'in nan fa'ul istinafi ne bai da alaka da wannan idin ma'ana ba ba ba, ba kalma ɗaya ba ce fa'un daban i daban fa'i ka kiyaye kama a ce fal abin ko fakhruj ko fajlis haka fa'un din daban take idris kuma daban yake to haka shi ma wannan fa'i ma'anansa ka kiyaye ina fata mun fahimci wannan kado ne tambaye ni ba an tashi yace me fasaran fa'i din nan yawa i an ce ya rafi ne i amma nan da yake fa'i ya bar yawon ɗinnan saboda me saboda zarura shari'a ne amma asali babu wannan yawon ne kawai i kaga fa'un fa'ul istinab yawon din kuma saboda lalura ne me na waka domin a can ya ce au sajadal qabliya Mallam, lam yarka'i shi ma man sai ce yarka'i don baitin karya karye sai masa mai kasara to anan ma in an zo ana bukatan kasara sai ce fa'i to kaga idin nan inda bai ja shi ba a waƙan wato wazanin ba zai fito ba shine kuma wannan shine wanda malamin arudi suke ce masa ishba'i ishba'i mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun kaga fa'idin nan dole a samu dauri a karshe saboda mustaf'ilun ne filun din nan sai ya fito shine ma'anan fa'i fa'i ma'anan sa ilun to in bai ja wannan ishba'in ba bai haifar da wannan ya'un din ba ba za a samu wato ainihin wannan sukuni na karshen ba wanda zai dace da ilun to shi yasa ya halatta yayi suka ce wa ja'izun fi san'ati shi'r sarif an yusrifa sha'iru ma la yansarif da bai halatta ba a larabci ya halatta mawaki ne yin waka da larabci ya yi shi ya sarrafa harufa yadda yake so to shi ma idan yayi haka sallar ta ta aw taraka al-qabliyya in tala zaman mala yace ko kuma mutum ya bar sujjadan qabli wato wannan kuma kowane mai sallah kenan ba an bar maganar mazuki mai sallah sai qabli ta kama shi sai bar sujjadan qabli in. shi ma a wurin malikiya sallarsa ta ɓaci in tala zaman idan zamani yayi tsawo wato ka bar wani abu na sunna a sallanka qabli ta kama ka aiko badi wanda akwai babun akwai babin sa na musamman a gaba zamu yi shi to sai zamana baka yi kablin ba kuma zamani yi tsawo kaga da zamani bai tsawo ba ka yi ne ka mai da shi baɗi duk wata kabli da ka manta ka sallame ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka tuna kai kabli ta hauni ba to kamar da ita baɗi kawai to yanzu zamani ya yi tsawo kaga ita kuma kabli zamani yi tsawo imma ya zama babu ita kenan an ɗauke maka ita ko kuma ya zama sallanka ta ɓaci a wurin malikiya. Za mu tsarin bayani. sai ce au tarakal qabliya ko kuma ya bar sujjadan qabli in talal zaman in zamani yayi tsawo ta yanda bai zai iya mai da ita badi ba sannan sharadi na farko kenan sharadi na biyu wa kana an nafsi salatin min sunan ya zama sujjadan ta kama shi ne da sababin ya rage sunnoni guda uku a sallah sunnoni guda uku a sallah ya rage kamar ka bar bayyanawa ka bar sirrantawa sannan kuma ka bar kabbara misali ko ka bar kabbara ka bar sami Allahu liman hamidahu sannan ka bar sirrantawa ko bayyanawa kaga sunna guda uku kenan ko kuma sunnoni guda ukun su haɗu a fi a aiki guda ɗaya shine kamar me kamar barin sura idan mutum ya bar sura ya bar sunnoni guda uku domin karatun sura sunna ne eh, zama don karatun sura abin nan eh, tsayuwa don karatun sura sunna ce sirrantawa in sallan sirrantawa ne azar ko la'asar kaga shi ma sunna ne bayyanawa in bayyana ake insha ko azubahi ko magariba kaga shi ma sunna ne sun hadu karanta karanta sura tsayuwa don karatun sura da sirranta ko bayyanawa to kowannen ne in ka bari a masaba malikiya sallan ka ta ɓaci ma'ana kabli ta kama ka sai baka yi kablin ba har zamani ya tsawo to yanzu ka je ka sake sallah saboda sunnonin sun yawa sun kai har guda uku amma zance mafi inganci sallan ka bata ɓaci ba me yasa sunna ka bari farko to abin da aka ce masa sunna ko musabi ai bai zama wajibi kai shi bane in baka yi shi ba sallan ka me ba ta baki ba kuma yin sujjadan qabli ko ba'din shi ma sunna ne to ya zai kuma idan ka bar shi kuma a ce sallan ka ta baci sallan ka ba ta baci ba me dalili yanzu karatun suran nan da zaka barta da gangan sallan ka tayi ai mun yi karatun a baya amma bari ƙara kawo mana dalili sallah ba ta ɓaci in ka bar sura da gangan kuma sunnoni guda uku ne a cikinta sunnoni guda uku a ciki saboda me saboda hadisin wannan bawan Allah da ya sallah da Mu'adh bin Jabal hadisi ne ingantacce ne ya sallah da Mu'adh bin Jabal sallan Isha Mu'adh ya tsawaita masa ba yanke sallan sai ba sai dai sallan sa a gefe yanke ta da Mu'adh bin Jabal da aka kai karan sa wajen manzon Allah sama aka ce munafiki ne yace yana da hujja me dalilin ka yace Mu'adh bin Jabal yana zuwa ya zauna a wurinka har ya sallan Isha sannan in ya gama sallan isha ni kuma mu kuma muna nan muna jiran sa in mun zo sai dinga tsawaita mana karatu sai na ga ba zan iya jurewa ba ne na koma gefe na kare ta sallah sai manzo Allah ta sa sai ce masa to me kake karanta bayan yayi wa mu'azu fada cewa ya daina tsawaitawa sai ce kai ya kake sallan ka ne sai ce ni kan fatiha kawai nake karantawa sai in nemi tsari in nemi abin nan Allah ta'ala ya ban aljanna kuma in nemi tsari daga wutan jahannama in roki Allah aljanna in neme shi in roki tsarin sa kuma daga wutar jahannama ni iya abin da nake sai manzo Allah sama yace ai yace yace fa inni la adari dandana ta kawajen nan sun ban san kokonin da kuke bayan fatiha ba kai da mu'az wato karatun da suke bayan fatiyan nan shi bai sani ba bai iya shi ba sai manzo Allah sai yace to ai mu ma aljanna muke nema muna neman tsari daga wuta sai manzo Allah ya dariya sai aka bar shi ya tafi ba a ce masa ya je ya sake sallar sama inda karatun sura wajibi ne da manzo Allah sai ce masa ya je ya sake sallah amma bai gaya masa ba da wannan ne malamai suka tafi cewa karatun sura sunna ne kuma ya halatta ka bar sura ta gangan a sallah kuma sallan ka tayi kuma har malikiyan ma bara a ce kai sujadan kabli ko ba ba don ba mu da sujudul amdi ko babu sujjadan ganganci sai dai sujjadan rakkanwa <laughs> kaga ba sujjadan magana sujjadan kalli ko ba ma bata taso ba sai dai sallan ka ta baci ko bata baci ba nan ne wasu daga cikin malikiya suka ce sallah ta baci don wannan ma akwai sabani a masaban malikiya sai dai zancen da yafi shahara masaba malikiya sallan ka ta baci in bar sunna da gangan amma zancen da yafi inganci sallan ka bata baci ba in ka bar sunna da gangan to da kenan wannan baiti sai mu fahimce shi ko wanda ya bar sujjadan qabli zamani ya tsawo kuma sunna uku ya bari sallarsa ba ta ɓaci ba a bisa zance mafi inganci sallarsa ta yi saboda sunna ya bari wanda ya bar sunna ko musabi kuma sallarsa ba ta ɓaci sai ce au da bil amdi da rukunin fi'li au nan au an qabilatin da qabli au da bil amdi ko ya ƙara da ganganci li rukunin fi'li wani rukuni wanda yake na aiki wato kamar ruku'u da sujada sai ƙara da gangan a sallansa wannan wasa ne da sallah sallanka ta ɓaci ka ƙara wata sujjada a sallah ko ruku'u a sallah amma rukuni ya zama fi'ili na aiki ko kaga sabani in ka ƙara wani rukuni na mai na kauli kaman kai kabbaran harama sau biyu kace Allahu akbar sai ka sake cewa Allahu akbar to an dauna karshen cikin nan ba sallan ka bata baci ba tana nan haka nan idan don rukuni uku ne na kauli da sallah sai kuma ainihin fatiha sai ka karanta fatiha sai ka sake karanta ta nan ma sallan ka ba za ta baci ba saboda me ai dama akwai qira'a a cikin sallah qira'a don ka kara ba zai bata maka sallan ka ba sannan haka nan sallama sai kai sallama da farko sai ka sake kara wata sallama da gangan to wanda in amma an tafi sallama ɗaya ne kamar shine mazhaban malikiya to kaga ai ɗayan ka riga ka fita daga sallah ɗayan kuma da kai ta lokacin ka yi ta a wajen sallah ne ba zai bata maka sallah ba shi yasa yake li rukunin fi'ili wato rukuni na aiki ba rukuni na na magana ba shi kan baya baya bata sallah sai ce au an fadilatin sujuda qabli ko kuma sujuda qabli ai tajada sujuda qabli yayi sujjada sujjadan qabli an fadilatin wato daga barin wato wani wani mustahabi mustahabi ne bari sai sujjadan qabli to kaga yayi kari a sallah mutum ya bar daga hannu yayin kabbaran harama ko ya bar amin baliman yayi ne ya karanta fatiha ko kuma shi ya karanta fatiha bai ce amin ba to kaga wannan bai zai babu sujjadan qabli babu baki saboda mustahabi ne sai zai sujjadan qabli to sallar ta baci idan ya sujjadan qabli don ya ƙara wani abu a sallah wanda babu muhallinsa ba a muhallinsa bane amma in ba je kuma sallar sa bata baci ba me yasa saboda ya riga ya gama sallah a lokacin ihu bayan har yayi tun da ya sallame ya sallarsa ta kare yayi ta sujjada sai ya ga dama sallarsa bata baci ba amma baka sallame baka ƙara wasu sujjada guda biyu wanda ba su da alaka da sallah to sallan ka ta ɓaci, to da ka sai ka kiyaye wani irin abubuwa ne ake musu sujjadan qabli ko ake musu sujjadan wato ainihin ba'di sannan ma da yace au rukunan aw shartan bi amdin qattara aw dhikra fa'itin bi waqtin mushtarak aw rak'atayn ta fi subhiha au arba'an fi ma siwaha intaha yace au rukunan au shartan bi amdin qattara ai au kattara ko kuma ya bar rukunan rukuni au shar'an ko shar'i bi amdin da ganganci sallar ta ɓaci menene sharadi kamar mutum ya bar fuskanta alƙibla da gangan bai da sallah mutum ya bar suturce al'auransa da gangan bai da sallah mutum ya ƙi yi alwala da gangan ya yi sallah a haka duka wannan sharadi ne bai da sallah ko kuma ya bar rukuni da gangan ya bar ruku'u ko sujjada a sallarsa ko karatun fatiha ko sallamewa ko kabbaran harama da gangan ya bar su sallarsa ta ɓaci na fata mun bayyana to da haka bai da sallah in ya su da rafkanuwa ba in ya su da rafkanuwa in bai fita daga sallan ba zai iya gyarawa sai yadda wannan raka'an idan ba kabbaran harama ya bari ba in kabbaran harama ne zai sake shiga sallah ruku'i sujjada sai sake wannan raka'a din in bai fita daga sallah ba in sallama ne manta bai ba zamani bai tsawo ba sai ya sallame amma inda gangan ne ya bar su gaba ɗaya wayannan sun bata masa sallah shine ma'anan rukuni ko sharadi rukuni shine abinda yana cikin sallah sharadi kuma kafin sallah ake yin don ka gane rukuni da sharadi kaga fiskanta alƙibla kan ka shiga sallah ne tsarki kan ka shiga sallah ne sutuci al'aura kan ka shiga sallah wannan ana ce masa sharadin ingancin sallah amma ruku'u da sujjada da kabbaran harama da ainihin abun nan sallamewa da karatun fatiha da dagowa daga ruku'u ko sujjada, duk a cikin sallah ake yin su wannan ana ce musu rukunai duk abin da yana cikin ibada ne rukuni ne wajibi ne abin da kuma kan a shiga ibadan ake yin sa shar'i ne wajibi ne na fata bambanci an fahimci bambancin tsakanin rukuni da shar'i sai ce au zikra fa'itin bi waqtin mushtarak ko kuma ya kina sallan da ta kubuce masa wanda kuma a lokaci ne wanda yake mushtarak wato lokaci wanda yake na wato tarayya kaman kana azhar la'asar sai ka tina baka yi azhar ba to da asar din ta baci ka sake yin haraman azhar in ka gama sai kai la'asar kana isha sai ka tina ba kai magariba ba isha in ka ta baci to da lokacin su ɗaya ne kuma tare aka jeran aka saukar da su aka farjanta su kuma tare ake jeranta su kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin su ba za ka yi la'asar sannan ka zo kai azhar ba ko kai isha ka zo kai magariba ba a sai ka jeranta su kowanne haka za ka yi shi in kana azhar la'asar ka tina azhar ka da sallah ka yanke azahar in amma in raka ɗaya kai ka ƙara ɗaya ka fita daga nafila idan kana ainihin isha ka tuna bangariba in raka ɗaya ne ka kara ce ta zama nafila sai kai bangariba ka dawo kai sallan isha amma wannan sallan da kake cikin tabaci tabaci aw raka'a ta ne zida ta fi sufiya ko mutum ya ƙara raka'a biyu a sallan asubahi kaga yanin ninka kenan daraf kanwa aw arba'an ko ya ƙara raka'a hudu fi ma siwaha a cikin abunda ba asuba ba shine azhar la'asar magariba isha ka kara raka'a hudu kaga ka ninka sallolin kenan sai mutum ya kara. sallarsa ta ɓaci in saha idan ya rafkana ne in ya rafka ne ninka sallarsa ta ɓaci don gafalan ta yawa to amma inda gangan ne fa sallah ba ta ɓaci ba sai a ce ballantana inda gangan ne kuma ko a ɗaya ya ƙara ko sujjada ɗaya ya ƙara ko ruku'u ya ƙara da gangan sallarsa ta ɓaci kamar yadda muka yi bayani a baya a sai in za a bari har sai ya ninka sallan kafin sallah ta ɓaci in a rafkanuwa ne ko mantuwa amma inda gangan ne kuma ko da a ɗaya ƙara ko sujjada guda ɗaya sallarsa ta ɓaci ko za ka za mu tsaya nan insha Allah lokaci yayi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko yace malam zan iya sa wa yaro na suna Abdul Mujahid بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن Wa وبعد السلام عليكم wa الله ba halatta ka sa yaron ka Abdul Mujahid don Al Mujahid ba daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala saka mujahid sunan mutum ne kawai kaga ka ce bawan mutum kenan ya kamata ya zama bawan Allah ne ba bawan wani mutum ba saboda haka Abdullahi Abdurrahman Abdurrahim Aziz, ka samu suna wanda ya inganta a Qur'ani ko hadisi suna ne daga cikin sunayen Allah sai ka sa Abdu sai ka raba wannan sunan sai ka ce Abdul Aziz ko Abdul Jabbar ko Abdul Qahhar amma ban da abdul mujahid wannan kuskure ne wannan mai tambara yake cewa shin akwai wani bambanci tsakanin sallar maza da kuma mata dan ji wasu suna cewa mata sirranta karatu za su yi a kowace sallah da yanayin tsayuwa da zaman tahiya a sallah wai nasu da akwai bambanci da na maza dan Allah amin bayani game da wannan dan ji wani hadisin manzo Allah sallama yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli eh, sallu kama ra'aytumuni usalli asali ne na cewa babu bambanci tsakanin sallan namiji da mace sai in an samu wani dalili da yace mace ga irin yanayin sallanta wannan shine zai bambanta shi sallu kama ra'aytumuni usalli to shi yasa akwai inda aka dan samu bambanci kaman bayyanawa mace tana bayyanawa kuma inda namiji yake bayyanawa amma za ta bayyana a hankali ba kamar yadda namiji zai kwala ba haka malamai suka tafi akan wannan sannan na biyu shine kai riwaya daga wajen asar daga wajen sahabbai ba hadisi ne marfu'i ba cewa idan mace za ta tsaya za ta haɗa kafafuwanta wasu kamar saidina ali ya faɗi wannan maganan kuma mafi yawan malamai fito suna akanta saboda in ta ware kafafuwanta suka ce iska zai iya fita so da aka sai ta haɗe ƙafafuwanta haka nan in ta zo zama ma za ta yi kamanta ta dan haɗe kafanta haka so wannan wasu daga cikin sahabbai aka samu sun karantar da haka shi yasa malamin fiqh su sa a cikin wato ainihin littattafin su amma shek nasiruddin albani ya kore yace babu bambanci tsakanin namiji da mace saboda babu hadisi marfu'i hadisi daga wajen manzala ta sama wanda ya nuna cewa ga bambancin sallan namiji da mace in ba a irin sufuranta da za ta saba ita suturanta daban na namiji daban amma yanda ruku'u da sujada da saura yake duk kusan hadisai da suka koro duk ɗaya ne to amma an samu asar daga daga wurin sahabbai maganganun sahabbai sun dan bambanta a wasu wurare cewa za ta haɗe jikinta ne ba za ta ware kafafuwanta ba ka wurin zamanta ma za ta dan takura haka ta dan takura kafafuwanta ba za ta ainihin buɗa su ba wasu suka ce hikimar hakan saboda mace ba kamar namiji ba ne, iska yana yawan fita mata fiye da fiye da ainihin namiji saboda haka idan hakan ne akwai wannan fa'idar babu laifi don an yi wannan musamman an samu daga wajen wato sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba babu wani abu da za a ce akwai bambanci tsakanin sallan namiji da mace mace tana bayyana karatu kamar yadda namiji yake bayyanawa sai dai nata karya daga sama kamar yadda namiji yake kamar yadda mai risala ce wal mar'atu duna rajul fi mace ba kamar yake wajen bayyana bayyana ta bai kai na namiji ba ba na nufin kwata kwata mace ba za ta bayyana karatu bane na'am mai tambayar ci gaba da cewa malam kamar da kai bayani ana iya rama katanin fajiri, to shafa'i da wuturi ma ana iya rama su cikin lokutan da ta ambata ba a rama shafa'i da wuturi saboda wuturi sallan wutirin nan wutirin sallan da ne in kariya kai sallan asuba kai shafa'i da wuturi da wuturi ya zama sallan rana don asuba a cikin sallan yini ba sallan dare ba ita babu wani malami da yace za a rama tafai da witri su ba a rama su sai dai ko da alfijir ya fito kafin kai sallan asubahin ka in kama kara, akwai lokaci zaka yi shafai da witri an samu sahabbai suna yi amma bayan an yi sallan asuba su ba a rama su amma rakatul fajr ana rama wannan mai tambayar yace malam shin ragon layya ana masa alwala kafin a yanka kuma an hana masa wanka a watan layya duka ba a yi duk wannan kuskure ne a masa alwala ko a masa wanka ba ba ba ya kamata har ma akwai hadisin da ya zo cewa kowane gashi ɗaya za a baka lada kaga in ka masa wanka ka zubar da gashi zai kai ishirin ko talatin ko ɗari ma in ka dirge da soso da sabulu ka kai asara me lada da yawa za ka ayin da yake na aka za ka bar shi wannan yake cewa malam a taimaka ina so a min ƙarin bayani akan wannan hadisi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد جلد مئة وسنة والسيب بالسيب جلد مئة والرجم wannan hadisi ingantacce ne manzo alaihi wasallam ya faɗe shi don da a farkon musulunci idan mutum ya je zina ko mace ko namiji za a jefe shi za a ɗaure shi ne har zuwa wani lokaci Allah ta'ala ya ce har sai abin nan ai musu hakan din har sai Allah ba su wata mafita to shine wata ran mazala ta kuma sai ya fito sai ce ku zo anni ku zo anni qad ja'ala Allah lahunna sabina al-bikru bil bikri jaddu mi'atin wa taqribu amin duk da shi lafazin sa wa nafyu sana nan sa ne wa sayyu bi sayyi jaddu mi'atin wa rajam wato wannan yana magana akan haddin wacce ta yi zina ko wanda ya zina namiji manzala sun yake ku wannan hukuncin da gare ni ku wannan hukuncin da gare ni idan saurayi da bukai zina to za a jefe abin nan za a musu bulala ɗari jaddu mi'atin wa taqribu amin za a musu bulala ɗari kuma a bakwantar da su shekara ko kuma wa nafiyu sana kamar yadda wani ka a kora su shekara ɗaya ma'ana a kai su wani gari ba garin su ba a tsare su shekara guda ɗaya wannan hadisi wannan shine bangaren hadisin na farko bulala ɗari ake yi wa me wanda ya yi zina bai taba yin aure ba kamar yadda ayar alqur'ani ta zo wazaniyatu wazani fajidu kullu wahidin a mi'ata jalla saboda haka bai taba da alqur'ani ba sai dai ya kara da cewa za a daure shi shekara to za a daure zahirin hadisi ya nuna da mace da namijin in ba an musu bulala ɗarin za a je a daure su shekara ɗaya a su a gidan yari a wani gari to amma malikiya suka yi wa banda mace saboda mace a je a kai gidan yari shekara akwai barna ma'ana wani abu zai faru da ita ba kamar namiji bane za a iya lalata da ita ko tana so ko bata so za a iya lalata ta sai suka ce ita bata da wannan wasu ko daga cikin suka ce za a yi hakan ne sannan sai na biyu saibu bi sayyibi jaddu mi'atin wa rajam shi kuma wanda ya taba yin aure namiji da wacce ta taba yin aure mace idan suka yi zina za a musu bulala ɗari kuma a jefe su a musu bulala ɗari sannan a dinga jifan su a ɗaure su ana jifan su da duwatsu har su mutu wanda ya taba yin aure namiji da wanda ya taba yin aure mace idan suka yi zina to wannan shine zahirin wannan hadisin amma wannan cewa a musu bulala ɗari kafin a jefe sun an goge hukuncinsa jifan kawai za a yi rajamun ne kawai za a yi za a jefe su ne bawa bulala ɗari saboda manzala ta sama daga baya jefe wato ainihin wasu daga cikin musulmi wanda suka yi zina kamar ghamidiyya ya jefe ta amma kuma bai mata mai bulala ɗari ba saboda haka wanda ya jefe ɗin masu aure kuma bai musu bulala ɗari ba ya nuna an shafe yin bulala ɗari jefewan ne kawai za a yi sai dai wanda shi kuma bai taɓa yin aure ba bulala ɗari za a mata wannan shi ne bayani akan hadisi wannan mai tambayar ce assalamu alaikum malam da Allah ina son ƙarin bayani kan waɗannan kalmomi na littafin da aka karanta yanzu wa nafhin odda wa nafhin buta shine kai ka ne wani abu sauti ya fito in sauti bai fito ba ba a ce masa nafku sai zama kamar tofi kenan kai to da ka sauti ya fito shine nafku in kai haka a sallah da gangan kudda shi ma an ya shi daga cikin abubuwan da suke bata sallah ma'ana zai bata maka sallah wannan yake cewa malam menene bambancin nurun da kuma ziya'un sannan kuma zikirin yamma za a iya yin sa kan ayi sallar magariba ko kuma azkaru sabah na sa'i mun yi bayanin su kafin magariba ake yin su tsakanin la'asar da magariba ake yi tsakanin la'asar da magariba ake yin su ma'ana tun daga sallar la'asar lokacin ne in ka ga dama kai daga kai la'asar in ka zo sun gula ka je kai daga ba kai kafin dai rana ta faɗi ka kare sa ka zai tabbata kai azkaru sabah wal masa'ika shine lokacin su sai kuma yake tambaya bambanci tsakanin abdiya wa nur dukkanin su haske ne amma abdiya ya fi karfi akan me akan annur Nura haske ne amma bai kai abdiya ba abdiya haske ne kuma ya fi nur shi yasa ubangiji ta ala qur'ani sai siffanta hasken rana da abdiya siffanta hasken wata kuma da me da annur tabarakallazi shamsa nura kaga Allah ta'ala shine ya sanya rana ta zama biya'an hasken ta yana da karfi wal qamara wata kuma ya sanya shi nuran hasken sa bai da karfi bai da karfi kamar irin na na rana dukkanin su haske ne amma abdiya ya fi karfi akan annur wannan mai tambayar yana cewa malam na sha yin sallah da minti a bakina malam menene hukuncin haka minti a bakinka kana tsotsar, har ka kaba sallah ka je ka sake sallah amma da mutum ya tsotsi minti da ya zo sallah sai tofar da shi ko ya gama tsotsonsa yana cikin sallah sai ji dan zaki zakin yana fita a tsakanin haƙwaransa a bakinsa ko ya haɗe wannan sallar ta yi. Sadaka cin abinci da abun sha da yake bata sallah mai ma'anan ciki amma in wani abu ne bayan ka ci abinci ya makale maka kake jin dan zaki zakin sa ko tes din sa har ka haɗiye shi babu babu matsala sallan ka tayi amma ka sa minti a bakin ka kana tsotson sa kana sallah wannan kan baka da sallah dan inna fi salati tashghula ka shigar da wani abu daban mai tambayar nan malam tambayar tana da ciki yace tambaya ta ita ce ana samun khushu'i a karanta qur'ani kamar na sallah ma'ana a karatun alkur'ani da za ka yi wanda ba a cikin sallah ba shi ma yana haifar da kushu'i kamar yanda in a sallah kana karatu za ka samu kushu'i na'am yana haifarwa sai dai karatun da ake yinsa a cikin sallah an fi samun kushu'i fiye da wanda ake yinsa a wajen sallah inda za ka gane wannan kuma inda wani yana karanta alkur'ani kana kusa da shi kana ji ba sallah ake ba Qur'ani bai zai maka tasiri ba kamar yadda in kana bin wani a sallah yana yi yanzu in ka je tahajjud ko sallan tarawih qira'a na tashi ko baka jin ma'anan ta zaka ji zuciyanka wani abu haka kushu'i ya zo maka kankan da kai na zuciya sai ka ji hankalinka yana tashi a cikin sallah amma in a wajen sallah ne kuma zaka samu din amma ba zai kai na na sallah ba sai sa ya zama ya abu ne akwai abubuwa guda biyu Qur'ani ka ji shi daga wani ba kai kake karanta shi ba ya fi sa maka kuɗi da tadabburi fiye da a kai kake karanta kake karantawa kana hararo ayan gaba kar ka bata wannan kaga zai dan rage maka tadabburin qur'ani ka karanta nan yanzu to me zan karanta a gaba ga kalman da take gaba ga abin nan shi ma zaka iya samun wannan kushoyi ne har ka ga limami yana kuka amma ba kamar a ce wani ne yake mai karanta ba in wani yake karantawa kai tadabburin kula kawai da qur'ani kake sai ya haifar maka da kushu'i sai ka ga liman yana karatu yana limanci ka zama mu wasu suna kuka liman kuma baya kuka saboda tasirin mai wannan ainihin wato qur'ani to da haka kowanne su akwai kushu'i in an yi tadabburin qur'ani aka ana kula ana tunani da yanda lafuzan suke fita kalmomin suke fita na alqur'ani da abin da alqur'ani ya kunsa amma kuma babu kamar a sallah don mai sallah yana ganawa da Allah ne gaba ɗaya karkace duniya ya mai da al'amarin sa zuwa ga Allah subhanahu wataala na'am to tambaya ta gaba ya ce zan karanta abin da ya rubuta malam satin nan zan ƙara amarya shin akwai kwanakin da shari'a ta ban dama na yi a ɗakin amarya kafin in waiwai uwar gida ko dai babu sa'annan in zan raba musu kwana dole sai biyu biyu ne ko dai sannan ya ce a taimaka a gaya masa haƙoƙin da shari'a ta wajabta masa na daidaita wato kawuna. ai ba lokaci wannan kallanta kake son aiki ba <laughs> to farko dai idan mutum yace yana so ya kara amarya ko kaga yana da mata kenan kwana nawa zai yi kwana ya danganta mai ka aura idan budurwa ce kana da kwana bakwai ko tana da shi don haƙƙinta ne ba na bane tana da haƙƙin a mata kwana bakwai kafin a tafi wajen uwar gida idan ba zaura ce kuma kwana uku wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam budurwa ka kwana daki a dakin ta kwana bakwai ka ɗebe masa kewa kafin ka tafi wajen uwar gida ka saba da kai ba zaura kuma dama ta saba da aure kwana uku za ka ya isa ku fahimci juna da ita wato abin nan ka ɗebe mata kewa a wannan sannan idan ka gama wayannan kwanakin sai ce kwana nawa nawa za a riba wato asali shine rabon kwana kwana ɗaɗɗe ne kwana ɗaiɗe shine asali yanzu ka ce ba za ka riba wasu kwana biyu ba ko uku uku ba sai da yardansu idan ka zo ka ce kwana biyu zan yi sai suka ce a mu ɗaya muke so to sai ka tsaya a ɗayan don shine asali don manzala ta sama kwana ɗaya yake wa matansa amma wani lokacin al'ada takan hukunta ma ba sai ka tsaya kana tambayan su kwana nawa nawa zan muku ko menene ba misali al'adan gari nan na san al'adan gari nan kwana biyu ne ake yi misali in kana da mata biyu haka nan Kano su ma kwana biyu amma kaman Bauchi ko mata biyu kwana ɗaiɗe ne ake da wasu garuruwa ne to kaga a al'adance in ka tsara aure a garin nan sai zama kwana biyu ne za ka yi amma in kana so da yarda sai ku zauna da su kwana ɗaya kuke so ko kwana biyu duk yanda suka zaɓa shi kenan shari'a ta baka dama abinda shari'a ta wajabta maka kowace zama tana da tana da lokacinta kowace tana da lokacinta kar ka shiga wajen wata a lokacin wato yar uwata amma kwana ɗaya ne kwana biyu ne duk yanda kuka yi babu babu wani damuwa sai mai tambaya ta uku haƙoƙin da abin da shari'a ta gaya maka shine wato walan tattadiu an tadilu bainan nisa'i walau haraftum wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaq ba za ka iya daidaita tsakanin matanka guda biyu ba a wajen soyayya ko kai kokarin kai haka baka isa ba don abin ba kai ka mallake shi ba yadda kake son uwar gida ka kake son amarya ko yadda kake son amarya kake son uwar gida wannan ba za ka iya ba Allah ta riga fure maka to amma karka karkata zuwa ga wanda kake so din ka bar wannan din kaman rataya a rataye kaman marar miji ita ba mai miji ba ba marar miji ba a'a kai adalci a tsakanin su abubuwa na zahiri na baɗi ne kuma ka ɓoye kayanka kar ka bayyana shi amma duk wani abu na zahiri rabon kwana tufafi abinci da sauransu wannan wajibi ne kai musu adalci manzala sallallahu ya ba da samfur ina son Aisha fiye da sauran matansa kuma har ya bayyana har an tambaye shi wa ka fi so a cikin mutane ce Aisha aka ce daga maza ba ce babanta to har sabai suka gane in da su kai masa alkhairi za su masa wani dan abun kyauta ko dan lemo da ayaba misali ko in ce dibino dai kamar tun da kasar laraba ne wani abu dai haka sai su daidaici shi ne ranar kwanan Aisha sai su kai mata ko da zai fi jin daɗi to kaga wannan ya nuna a zuciyarsa ya fi son Aisha fiye da wa fiye da ainihin sauran matansa kuma haka din bai zalunci sauran matan ba don mata su fahimci wannan ko da sun fahimta kin fahimta an fi son yar uwanki a kanki ki gane bai zalunce ki ba abun ba ba ba abun nan ba yin sa bane abu ne daga Allah subhanahu wataala manzon Allah ma yayi haka sannan lokacin da sauda ta tsufa sai ta fahimci manzon Allah yanzu bai damu da ita ba don wannan ma in ta tsufa mutum yana da mata hudu sai ta tsufa don ta fahimta lalle miji zai iya yin wasu abubuwa da ta fahimci kamar yanzu bai damu da ita ba to da ta fahimci manzala bai damu da ita ba sai ta ji tsoron kada manzala ta sama ya sake ta sai ta ce wa manzala sama ni kan na ba wa kwana na Aisha a duba ta ba da kwanan kuma ta ba Aisha wacce manzala ta sama ya fito shikenan kowace mata za a mata kwana ɗaya amma banda sauda ba ta da kwana ko ɗaya Aisha kuma tana da kwana guda biyu wannan kuma duka adalci ne don manzala ne ta sama yayi inda wani ne kaga sai a ce ai wanda akwai zalunci aka yi da ko wani abu ka fahimci wannan mazala ta kama idan aka zo aka kawo masa kaya an aibu ne ya ɗauko wani abu zai riba iyalensa sai ya zo ya riba musu daidai wa daida sai ya addu'a shi Allahumma hadha fi ma amliku wala ta'qulni fi ma tamliku wala amliku ya Allah wannan ni shi na mallaka ne rabo na zahiri amma kar ka kama ni da wani abu na baɗi ne wanda ni ban mallake shi ba kai ne ka mallaka shi ne so na zuciya wannan kuma da zai iya ba tunda mazala bai iya ba kuma duk duniya ba wanda zai iya wannan shine adalcin da zaka yi tsakanin matanka ko da ka fi son ɗaya daga ciki to kar wannan ya sa kuma ka zalunci guda ɗaya ko da kuma matan sun gane din su yi hakuri akan haka haka ma manzo Allah ya rayu da matarsa kuma sun gane ya fi son guda ɗaya ko da haka a zo ana bala'i ana abin wannan duk jahilci ne to kai kai ya kokarin ka kai adalci duk wanda ya zalunci matarsa guda ɗaya ya fifita ɗaya a kanta ya zo a hadisi zai zo ranar kiyama bangaren sa ɗaya a karkace ma'ana abin hannayensa hannunsa na dama da kafarsa ta dama ta shanye kamar yadda ya karkata zuwa ga ɗayan to zai zo a karkace kuma ranar alkiyama za ka mutum sai ya kokarin sai barwa Allah subhanahu wa ta'ala wannan mai tambayar yana cewa malam ya halatta in taya matar yaya na ayyukan gida kuma in zauna mu yi ta hira da ita sosai baya kamata yadda ka siffanta nan ka ba muharraman ka wani matar yanka ba laifi ka gaisa da ita samu zumunci tsakaninka da ita saboda wani amma har ka tinga tiya ta ayyuka har ku zauna wuri ɗaya kuna ta hira ta zama kamar wani abokin ka wannan baya halatta haramun ne don komai zai iya faruwa manzala sun da yace kada wani ya kimance da mace sai in muharraminta ne ko mijinta sai aka ce ara aita alhamwa to ya dan uwan miji kuma sai ce alhamul maut dan uwan miji ai mutuwa kenan <laughs> saboda haka kenan hadarin wannan dan uwan mijin kamar hadarin mutuwa saboda haka kanin miji dinga banta da mace daga ita sai ita da matar wansa wanda yana da hatsari haramun ne a addinin musulunci amma gaisawa a tsaye a tuna tare da jama'a ko tare da yara a dan gaisa wannan babu wani laifi zumunci wanda wato ba za a yi tuhuma a cikinsa ba amma ka dinga ce ta wanke wanke kenan da shara da wasu wanki da sauransu ku je ku zauna kuna ta hira a tafi gida a bar ku kai kadai wannan yau da gobe kuma zai iya haifar da wani abu wanda ya saba shari'a shari'a musulunci ba ta ta da wannan ba na'am wanda yana cewa malam mutumin da ya saki matarsa da wasa kuma har ga Allah shi bai taɓa sanin hakan zai raba auren ba har abada sai daga baya ya ji hakan a bakin malamai wato dai jahili ne akan addini menene matsayin wannan to abin da yi ba abin nan ya shafi bangaren saki ba a karban uzurin mutum ba a karban uzuri saboda manzala sun ce salasun jidduhunna jiddun wa da jiddu at-talaqu an-nikahu wa talaqu ar-raja ba guda uku ko kai su da wasa ma da gaske in kai su da gaske da gaske ne in kai su da wasa ma da gaske ne ka ce ka ba mutum kyarka ko da wasa ka faɗa shi kenan ta zama matarsa kawai a kafa shaidu ka kawo sadaki ka ce ka inta bawanka ko da wasa ne ta ya intu ba da ma ka ce ha ah, da wasa ke. ka ce ka sake matarka ko da wasa ne ta sako ba da ma ka ce ba ba abin nan ba da wasa kake yi kuma a yanzu kai yanzu ba wanda zai karbi uzurinka wannan cewa kai baka san da wannan hukuncin ba abu ne a cikin zuciyarka ba wanda zai tsaga ya sani in ya bayyana kawai abin da za a dauka ka sake matarka ne ka sake matarka domin me domin wani abu ne wanda ba za a iya gano shi ba shi yasa in lafazin saki ya bayyana kawai a shari'a ko ka ce ah, da wasan yake yi ko ni ban san haka in saki bane a shari'anci dai ba za a karbi uzurinka ba ba za ka karɓi uzurin ka ba saboda wata ka'ida yuhtatu fil furuji ma la yuhtatu fi ghairi bi fi ghairi had ana daukan matakai na gudun haramun dangane da abin da ya shafi mata saduwa da su wanda a wani bangare za ka ga ana sakaki amma na mata ba a yi saboda karka je ka faɗa haram saboda asali ka sadu da mace haramun ne sai akwai dalili na aure da hujjar mata ka ne sai ka sadu da ita to kaga wannan babu amma idan wani abu ne kai kai tsakaninka da Allah baka san cewa haramun bane kuma bai bayyana wa kowa ba kai ne kawai ka san wannan hukunci zaka iya wa kanka hukunci matar ka baka saku ba sai ka sai ka sai ka abin nan ka kiyaye na gaba amma in wani ya ji labari to baka da hujjan da zaka ce wai a ah, kai baka san cewa ba fi kuma za a yi ba in dai har ya yatsu to matar ka ta saku kawai balle tana ce ya je wajen alƙali. amma wani abu ne ka faɗe shi yanzu misali mutum zai suku da baka kuma matar sai zama bata saku ba misali zai zo ya ce abin nan eh, abin nan zai zai ce ba ni ruwa in sha sai ce na sake ki wani abu yake tunani zai ce kai wai ba ni ruwa in sha in shi kaɗai ne da shi da matarsa ya faɗi haka kuma take ya dawo ɗin tasarrufin sai nuna lalle ba sake yake zubi ba matarsa ba ta saku ba a zuciyarsa ya san cewa yana so ya ce ba ni ruwa in sha ne yace saki amma inda a ce wannan maganar yayi ta mutane suka ji ta aka shaida akan haka ya sake matarsa daga baya sai zai ce a ni ba ina son in ce ta bani ruwa ne in sha sai na ce sai na manta na ce na saki ta ba wanda zai ka saurare ka matar ka ta riga ta saku saboda haka wannan wanda wannan abu sai ya duba ya gani kamar yadda ya faɗa tsakaninsa da Allah bai san hakan ba to wannan maganar da ya faɗa ta bayyana ko bata bayyana ba in bata bayyana ba shikenan in ta bayyana kuma ba da wani uzuri da zai kare kanta na'am ya ci gaba da cewa wato shine yake da larura ta murdar ciki da yawan yin iska amma idan ya alola yakan iya rike ta har na tsawon awa biyu ko fiye da wato awa biyun kenan amma yana mammatsewa kenan idan iskar ta zo wato yana da yaƙinin cewa ba ta fito ba saboda haka daga ya gama sallah kuma in ya shiga sallah ma sai ya matse amma daga ya gama sallah ya fita kuma zai samu wato yi wannan iskar menene matsayin to wannan ba za a sa cikin sassul bauli ba tunda zai iya rike alwala awa ɗaya misali ko fi da awa ɗaya wannan dole ya dinga yin sallah tare da sarki wannan matsayi wanda yake yin in bai hana shi nitsuwa a sallarsa ba sallarsa ta yi amma matsewan wanda zai hana ka nitsuwa a sallah kamar yadda muka yi bayani karatukan mu suka gabata wannan zai bata maka sallah saboda nitsuwa a sallah wajibi ne irje fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah ba kai sallah ba saboda me mutum ya bar ainihin wani rukuni a sallansa saboda haka sai ka koma kai abin nan koma kai sallah ba kai sallah ba so amma idan ya zamana yanzu da ka zo sai yayi maka wannan abun har ya hana ka nitsuwa shikenan sallan ka ba ta yi ba ka je ka saki alwala tunda kana iya rike alwala awa daya sai ka je kai sallan ka koda kai kaɗai ne mai alwala kuma wanda take da nitsuwa ka kai ba shiga cikin wannan masu lalura ba amma mutum da duk bayan minti biyar sai ya yi riki ko ya yi fitsari ko ne abu ya fito a duburansa duk bayan yan mintoci to wannan ya je sallan sa haka kawai don ga galibin sa kenan zai zama yana cikin hada inda za a ce je kai alwalan ma da ya dawo kuma in ya kabbara sallah zai sake alwalan sa za ta sake ruwayewa to wannan sai a ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addinin ku ba wannan yana tambaya yace malam na samu tahiyar ƙarshe da liman sai ya ce in cika sallah ne ya fi ko in yi sallama in jo na sabon jam'i ya fi in na samu wanda bai samu sallah ba to wannan abin nan ba ni da wani nasi akan wannan amma na taba jin shek abin nan abdulaziz ali shek shugaban malaman saudiya gaba ɗaya masa wannan tambayan ya ce ka abin nan ka da ita nafila ka yi raka'a biyu ka da su nafila sannan sai ka dawo kuma ka bi wancan wancan jam'i ne ka dawo ka bi wancan jam'i amma ni abin da nake gani ka karisa sallan ka haka domin me yasa ka samu ainihin jam'i ka samu falalan jam'i amma baka samu jam'i ba na farko na biyu kuma shi wannan jam'i na biyu da ake yi na bayan akwai tababa a kansa malikiya sun ce makaruhi ne wasu sun ce ba karanci saboda abin nan sai na Abu Bakar wata ran wani zai sallah manzo Allah ya ce wa zai yi wannan sadaka fi jami'i sai tashi ya sallah ne hadisin da ake kafa hujja sai tashi ya sallah da shi kaga an maimaita jami'i kenan to amma mafi yawan malai hadisi suka ce ba'ifi ne hadisi to tun da jami'i na biyu na akwai dan tababa a kansa wannan kuma kana da garanti din sa ka tsaya a kansa kawai amma wanda shi ya tafi wancan hadisin ya inganta jami'i na biyu bai da iskali sai ce kai mai da shi nafila sai ka zo kuma ka jona a can ka samu ainihin jam'i ko da raka biyu ne ko uku ka samu amma idan ka riga galibin abin da malamai suka tafi kawai ka tafi akan ne akan ainihin sallanka a sallanka tunda dai har ka samu kabbaran harama in an tashi ka samu falalan jam'i amma baka samu jam'i ba to ka karisa sallan haka domin fita daga wancan sabanin da zaka yi kaga farko zaka yanke wannan sallan na biyu zaka je ka dona wani jam'i wanda matsayinsa bai kai wannan ba kuma akwai shakkan ma makaruhi na yinsa ko ba makaruhi bane na fata an fahimta amma in mutum ya yankin kuma yi ba za a ce yi laifi ba Wani yana cewa malam ne na samu zaman karshe a sallah shin zan ta da kabbara ne bayan liman ya sallame ko yana nufin kabbarar ki Shi ya samu zaman karshe wato na yi mamaki ba mu karanta shi a nan ba ko wato a za mu karanta shi a babul imama ina nan cikin wannan littafin idan ka zo ka samu kabbaran a zaman ƙarshe sai kai kabbaran harama sai kai kabbara yanzu wannan kabbaran da kai ka kabbaran zama ne to idan ka zo tashi zaka tashi da kabbara ne ko ba zaka tashi ba zaka tashi da kabbara zaka yi kabbaran ka domin yanzu kaman zaka sake sabuwar raka'a ne malikiya suka ce ba za ka yi kabbara ba idan witiri ka samu misali ka samu raka'a daya ka ga liman shi kuma zai zauna yanzu idan liman yayi kabbaran zama kai kuma sai kai kabbara sai suka ce to wannan kabbaran da kai din kai da kabbara ne ta tsayuwa in kai kaɗai za ka yi sallah zai zama kabbara ne ta tsayuwa to da kai ta ka zauna ta tsaya maka a matsayin kabbara tsayuwan za ka tashi kurma ne kawai sai ka miƙe kawai ba za ka yi kabbara ba ina fata mun bai wannan amma inda ma ju ila imamu ji utamma bi an sanya liman don aiko da shi yayi kabbara kai kabbara ya kabbara kai kabbara to dai kabbara zama kai ma sai kai don koyi da liman yanzu kuma da ka tashi za ka yi sallanka ba liman ya kare aikin wani mai sallah shi kaɗai ne idan da shi kaje kuma zai kabbara in zai miƙe to kaga kenan kayi wannan kabbaran ta zaman ka sake ta tashi shine yafi wanda kuma fi yawan malamai a kansa suke ina fata mun fahimta kuma wannan karatun zamu iso shi a cikin wannan littafi kuma da maliki a na kusa kusan nan wannan malamin kawai shine kawo wannan matsala ne shi yasa wannan littafi misbahu salih akwai matsalolin da ya kawo wanda babu su a risala babu su a askari tare da cewa takaitaccen littafi ne sai ka shiga irin su muktasar ko shiru na muktasar ko a karabul misali kafin ka samu wayan su matsaloli waɗanda ya kawo amma na ƙasan nan ba za ka samu ba daga askari risala iziya ya ƙasan nan ba za ka samu wayannan matsaloli ba amma shi ya kawo wannan matsala din kuma idan mun zo kanta za mu yi bayani insha Allah wannan yana cewa idan mutum ya makara da asuba wato lokacin da ya saura masa zai iya yin rakatanis fajiri ne kawai to zai yi wuturi ne kawai ko kuma ya bar wuturi din ya yi raka'atan to farko dai wannan filo ne zai ce tambayoyin yayi amma tun da jajiberi ne ina ganin ba wani damuwa da <laughs> mun yi gobe za mu rufe karatu insha Allah idan mutum ya zo ya ga ya makara ta yadda ainihin in yace zai yi abin nan shafa'i da witiri da rakatul fajr da asuba rana za ta fito to yanzu abin da zai shine yayi shaf abin nan yayi ainihin abin da ya sawaka idan yayi shafa'i da witiri kuma ya yi ainihin sallan asuba rana ba za ta fito ba yayi shafa'i da witri sallan asuba sai ya bar rakatul fajiri tunda su ana rama su daga baya daga baya sai ka rama su amma ya zama da babu lokaci abun nan ba lokacin da zaka yi shafa in ma witri kawai zaka yi to kai witri kai sallan asuba in rana ba za ta fito ba in dukan su babu wannan lokacin to kai sallan asuba din ka kawai kai sallan asuba sannan sai ka ainihin jira kuma daga baya sai ka rama abin nan rakatul fajiri su kuma shafa'i da witri sun wuce kenan ba a rama su amma in jam'i zaka je jam'i zai tsere maka idan ka tsaya yin shafa'i da witri ko rakatul fajiri duka zaka tsare su ka je kai jam'i wato ba a shagala da wata sallah idan ga jami'a ana idan waqti mace sala fala salata illa illa al-maqsuba in aka tsaye da sallah ba sallan da ake sai ta wajibi shi yasa wasu da suka tafi daga cikin malikiya da hanafiya cewa idan aka kai da sallah ana yin ainihin sallan asuba an an tada kama an yi kabbara za ka iya koma gefe kai raka'at al-fajri ka jeru sannan ka zo ka shiga sallah wannan ya saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka zance mafi inganci in aka tada sallan asubahi duk wata sallah ko witiri ma zaka bar shi na kuma raka'atul fajr sai ka je ka bi jami'i din saboda idza uqimatis sala fala salata illa maktuba in aka tsayi da sallah ba wata sallah da za a yi sai ta farilla sai wannan sallah ta farilla ita ne za a yi saboda haka ka je ka bi wannan sallan daga baya karama ainihin raka'atul fajr ka bayan an sallame daga asuba ko kuma idan hantsi yayi rana ta fito to yan uwa ai hakuri tambayar suna da yawa kusan dai mun zaɓi kusan 21 muka karanta sai kuma abin da ya shafi sanarwowi da kuma addu'o'i wasu bukatun malam eh, za a karanta su na addu'a saboda girman su shi wannan yace a taya kanwarsa addu'a yau shekara ta talatin da biyu Allah bai bata mijin aure ba eh, na biyu yace shi kuma yana neman addu'a wajen malam da yan uwa wato har yanzu Allah bai sa ya dace da aiki wato sana'ar da ta yi ba akwai wasu bukatu kuma wajen waɗannan wanda kamar da aka saba suke neman yan uwa su taimaka musu da addu'a sai kuma masallacin Abdulrahman bin Auf da yake bayan shopping complex kwamitin suna sanar da yan uwa cewa darasin da aka saba yi na talata talata in Allah ya sa muna raye sati mai zuwa za a ci gaba waɗannan eh, wanda suka nemi addu'a, Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi wato da aka ce shekara talatin da ɗaya ba aure ba sai na tina da rahamar da ubangiji ta ala ya mana a ƙasan nan ko a ƙasashen mu da za a ce wai mace ta kai shekara talatin da ɗaya ba aure ba har ana neman addu'a in ka je ƙasashen larabawa shekara arba'in shekara hamsin mace tana budurwa ba ta aure ba saboda mai dalilai guda biyu dalili na farko galibin su kuwa mace ɗaya yake aure take aura ba a yi mata biyu ko uku ko hudu to sai matan suka yawa dama kuma mata sun fi maza yawa musamman a ƙarshen duniya to mu kuma ana yin biyu ana yin uku hudu duk da su matan ba sa so amma su sani fa wanda ake wa kishiyan nan ba sa so nan inda ba a kishiyan kila su ma ba za su samu mazaje ba ko kannin su ba za su samu mazaje ba ko ƴaƴan su ba za su samu ba za a shiga damuwa na biyu kuma tsadan aure auren yi tsada inda talaka bai isa yi shi ba sai da basu suka sai da wahala don ka samu kai ɗayan shi kenan sai ka hakura wani ma ɗaya ma zai shekaru bai bai aure ba wallahi mace za ta yi furfura furfura a kanta wallahi ba ta taɓa yin aure ba kuma wani abu ne ruwan dare ne ko a Saudiya ko a Jordan a garuruwan da na zauna ke na Larabawa ila wasu kasashen kuma ya fi ma haka ne a Saudiya ga sunan a Jordan ga sunan zawarwari dubu kaza zaka ji ake da su ba su da aure ka ga mace har ta tsufa bata samu mijin da zai aure ta ba da kowa kwaɗe ɗaya yake kuma auren yana da tsada to amma kaga mu rahmar Allah ya kaga mace shekara sha biyar ma wata sai kaga mata aure wata ashirin wata ashirin da biyar wata talatin wata talatin da biyar amma in ya kai talatin din nan fa kai ko da ya haura ashirin ma sai a shiga a shiga damuwa in dai ba ita ne ta ga dama ta ce karatu take ba za ta yi aure ba to da haka sai mu gode wa Allah subhanahu wataala a bisa wannan ni'ima da ya mana kuma wannan baiwa Allah ubangiji ta Allah ya ba ta ainihin miji na gari al'adar mu ne mu ba mu da wannan matsalan shi yasa muke ganin damuwa ne shekara talatin din bata yi bata aure ba mu ko namiji ne ya kai shekara talatin bai aure ba sai a dinga damuwa a dinga shiga damuwoyi abin da ai bai aure ba kaza to a can ko mata ne ma shekara talatin din ba matsala ba ne balle da za a ce namiji Allah ya samu dace ubangiji ta Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wanda suka turo Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi kuma insha Allah gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya kuma kamar na faɗa za mu rufe karatun sai bayan sallah insha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من عليك ولا عز من عليك تبارك ربنا وتعالى سبحان ربك العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين